wani zubin ba na samun ruwa in yi wanka ko in tafi makaranta wani zubin amma ina samu in tafi makaranta kuma in yi wanka da safe in na tashi in na yi sallah in ɗauki botiki in tafi ibar ruwa idan na dawo in ƙara koma bayan na dawo sai in yi gyare-gyaren gida lokacin makaranta ya yi in yi wanka in tafi makaranta idan babu ruwa kuma sai in haƙura in tafi bohal in bulayi eh an ina rage yawan aikin da nake yi ne isa. ga inda muke ibar ruwa amma yanzu ta kafe sai mun fita muke ibar eh na abincin ma sai an fita an samu in ba a samu bane ake siyan fiye wata zan yi kamar minti goma kafin in je idan na je kuma sai na yi awa kunnan sai in ebo ruwan in dawo ina yin kamar awa shida a bohal wajen ibar ruwa To tackle the problem is you have to expand the infrastructure to, to tackle the increase in the population and as well as the policies, including the institutional reforms. That is all. The infrastructure we have used to be based on the population we have 20 years back.